Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkan ku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kabaru da Chadi. Wato takas da rabi kenan agogon Ghana. Cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatocin arewacin Najeriya sun fara aiwatar da sabbin hikimomin amfani da al'umma da kafofin yada labarai wurin yaƙi da ta'addanci ba amfani da bindigogi kawai ba. ai abin da bindiga ta kasa yi kafofin yada labarai ke yi da ba kalwar amerika mana ai mafi yawancin karfin su ta kafofin yada labarai ne haka kuma hukumi a najeriya sun fara ziyarar wasu jihohin ƙasar da ke da albarkatun ma'adanai a wani mataki na ganin yadda za a bunƙasa fannin a kuma rage dogaran da ake yi a kan man fetur. An dai jima jihar Sokoto tana nuna albarkatun ƙasa da Allah ya baiwa jihar a taruka da dama amma har yanzu shiru ake ji. Bayan nan kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya. Assalamu alaikum. Kasar Koriya ta Arewa ta baje kolin wani makami mai linzami wanda masu shari harkar tsaro suka ce kamar na kira ballistic ne mai iya ratsa nahiyoyi. Hada da wasu nau'ukan makamai yayin wani faretin sojin kasar da aka yi a tsare a ranar Asabar. Alamu sun nuna cewa makamin mai linzami shine mafi girma da kasar ta Koriya ta Arewa ta taba nunawa. abin da ya sa masu sharhi da dama suka yi amanna cewa wani sabon makami ne wanda a farkon shekarar nan shugaban kasar Kim Jong-un ya alkawarin kasar za ta samar. Shugaba Kim ya sa ido a lokacin gudanar da faretin wanda na daga cikin jerin bukukuwan da kasar ke yi na cika shekara saba'in da biyar da kafa jam'iyyar Workers Party mai mulki a kasar ta Koriya ta Arewa. Mahaukaciyar guguwar da aka wa lakabi da Delta a nan Amurka ta yi jiran mikiya a kan jihar Louisiana mako shida bayan da guguwar Laura ta yi kace-kace da yankin. guguwar ta delta mai dauke da ruwan sama da tsirinsa ya kai santimita biyar. ta ratsa cikin yankin kudu maso yammacin jihar ta louisiana cikin sa'a sha biyu. masu wasashen yanayi a amurka sun ce guguwar ta delta ta sauka ne da yammacin ranar juma'a a tsakiyar jihar ta louisiana kuma a kusan daidai yankin da guguwar laura ta sauka a yankin tekun amurka na gulf coast a bayanan da ta fitar a ranar asabar hukumar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta amurka ta ce karfin delta ya ragu inda ta koma zubar da tsurar ruwan sama da iskar da ke tafiya kilomita 95 cikin sa'a daya Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce an samu sabon adadi na yawan waɗanda ke kamuwa da cutar coronavirus a duk faɗin duniya a rana guda wanda ya kai dubu ɗari uku da hamsin. Yayin wani taron manema labarai a ranar Juma'a shugaban sashen kula da ɗaukan matakan gaggawa na hukumar Michael Ryan ya ce duk da cewa cutar ta covid-19 na ci gaba da karuwa a duniya har yanzu babu maslaha kan yadda za a shawo kanta yana mai jaddada cewa akwai bukatar gwamnatoci su kare rukunan mutanen da ke da hadarin kamuwa da cutar Kididdiga ta nuna cewa kusan kashi uku cikin adadin yawan masu kamuwa da cutar a rana guda daga nahiyar turai ne inda adadin ya kai mutum dubu ɗari ɗaya da tara sama da mutum miliyan 36.8 aka tabbatar cutar ta covid-19 ta harba a duk faɗin duniya sannan sama da mutum miliyan ɗaya ne suka mutu a cewar cibiyar tattara bayanai kan cutar ta johns hopkins a yau asabar matsayin tsakaita wuta da aka cimma tsakanin armenia da azerbaijan wacce akalla za ta dakatar da munanan hare-haren da kasashen biyu ke kai wa juna ta fara aiki bangarorin biyu na takaddama ne kan yankin nagorno karabakh da ke kokarin ballewa wanda kasashen biyu ke ikirarin nasu ne sau'i gabanin fara aiwatar da shirin tsagaita wuta a ranar asabar jami'an kasashen biyu na zargin junansu da harba makamai masu linzami da rokoki akan yankunan da fararen hula ke zaune Armenia da Azerbaijan sun amince da shirin bayan sa'a goma da aka kwashe ana zaman sulhu a Moscow. yarjejeniyar za kuma ta ba da damar bangarorin biyu su yi musayar fursunoni a kuma kwashe gawarwaki ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov wanda ya shiga tsakani a sasantawar ya ce wannan tsagaita wuta za ta ba da damar a shawo kan rikicin madalla a gaida mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuka ji a farkon shirin gwamnatocin arewacin Najeriya na shirin fara aiwatar da sabbin hikimomin amfani da al'ummomi da kafofin yada labarai Wani yaƙi da ta'addanci ba tare da amfani da bindigogi ba yayin da ƙasar ke ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa wanda ya fara da tsokacin mai ba gwamnan jihar Katsina shawara kan harkar tsaro Ibrahim Katsina ai abin da bindiga ta kasa yi kafofi yaɗa labarai ke yi gaba kalwar amerika mana ai mafi yawancin karfin su ta kafa yaɗa labarai ne saboda ita jarida da rediyo da talabijin ai zuciya suke tunkara ita kuma bindiga jiki take tunkara hanya mafi saukin dake da duk wata matsala shine faɗakarwa ko ba yadda zaka faɗakar da mutum ba tare ka amfani da kafa yaɗa labarai ba su ne tushen al'umma su ne jama'a ke amfana su saurara ta nan ne jama'a sako ke zuwa gare su yaki kuma in ka lura ko lokacin da aka yakin basarsa idan na ba yi amfani da kafafen yaɗa labarai ba ai da wuya a samu ƙarfin wannan matsala so dole mun lura cewa kafafen yaɗa labarai suna da muhimmin rawa wanda in aka yi amfani da su jama'a na sauraron su kuma suna ganin ya gaskiya al'amari ya fi kai amfani da karfin soja shi soja amfani shi in fitina ta taso mu kasa ya kare martabarta so muke in muna amfani da kafafen yaɗa labarai muna faɗakar da mutane su gane cewa fitina ba ta da kyau ba ta jawo mu kowa daraja ko nasara kashe kasa take to wannan zai sa mutane su gane kuma ta nan za ka rika jin ra'ayoyinsu me ke damu su ya ya kamata a yi to kafin ka an kara kowa ya fahimci inda aka dosa sai mu haɗu mu samu shi ya kamata mai mu maimakon mu zo mu rika bata dukiyoyinmu da rayukanmu a mai amfani da dukiyoyinmu da rayukanmu don na ci gaba to ba kuma yadda za a ji masu fahimci haka sai ta ɗin yaɗa labarai. a waje ɗaya na tuntuɓi birgeja jiran sani usman kuka sheka mai ritaya tsohon daraktan yaɗin labarai na askaran soja na najeriya domin in ji ƙarin haske dangane da muhimmancin amfani da wannan tsarin da gwamnatin arewacin najeriya ke ƙoƙarin fitarwa ya gamsu cewa lallai ita ce hanya mafi a'ala kuma babu shakka hanya ce da za ta iya kawo nasara akan yaƙi da ake yi da ta'addanci a najeriya to na yi hira da shi kamar haka su 'yan jarida ko kuma kafafen yada labarai su ne talaka ya ta'allaka da su saboda haka suna da muhimmanci kwarai amfani da su gaskiya zai taimaka kwarai da gaske idan aka ji janar na soji yana faɗin haka sai mutane za su ƙara tunanin cewa to kasawar soji ce ya sanya za a kawo manema labaru ko kafofin labarai na rediyo a cikin yaƙi da matsalar ta'addanci a ko alama ba zancen kasawa kuma kai ka sani ko da dama can an ce ma yaƙi misali dan zaffa ne duk wata dubara da kaga za ta hushe ka za ka yi amfani da ita to kuma ba wai abu ne da dole ne sai da karfin tuwo za a yi dole za ka taɓa kuɗi ka taɓa karatu misali kaga ko yaƙi da aka sani waɗanda ma aka yi na duniya na ɗaya na biyu da koma lokacin da aka yi yaƙin ba basasa ai kaga kaɗaben yaɗa labarai sun taka rawa ba gaya eh, ba ma su kaɗai ba ta a fuskar aikin sinima da gudun da za su bada so ba kasa a bace ba. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Ministan ma'aikatar harkar ma'adinai a Najeriya na ziyarar wasu jihohin kasar domin ganin yadda za a bunƙasa harkokin ma'adinai da suka hada hada gwal. Ziyarar wacce ta hada da jihar Sokoto na zuwa ne yayin da Najeriya ke kokarin ganin ta rage dogaran da take yi akan man fetur. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. da yake Najeriya ta yi amanar cewa wadata ƙasa da abinci muhimmin abu ne ga ci gaban ƙasa haka ma tana sanar da cewa ma'adanai babban tafarki ne wajen samarwa da kuma ɗorewar masana'antu haka ne yasa gwamnatin tarayya ta wa ma'aikatar haƙar ma'adanai da bunƙasa ƙarafa nauyin ganin cewa an bunƙasa haƙar wasu ma'adanai da suka haɗa da kwallon kura kwal tama zinari da dai sauransu wannan ne ya sa ministan ƙasa a ma'aikatar haƙar ma'adanai da bunƙasa ƙarafa ciku samun oga yake zartar jihohi domin faɗakar da al'umma akan bukatar mayar da hankali ga haƙar ma'adanai domin ƙara karfafa tattalin arzikin ƙasa maimakon dogaro ga man fetur kaɗai a lokacin da yake a sokoto ministan ga abin da yake cewa muna tare da matsayin sokoto a taswirar ma'adanai ta ƙasa domin jihar tana da manyan albarkatun ƙasa da suka hada da kwallon kura tama kanwa da karmatako waɗanda har yanzu ba za su aka yi amfani da su yadda ya kamata kamata ba domin samar da ci gaban jiha da ma ƙasa baki ɗaya. cibiyar binciken ma'adanai da ke kaduna yanzu haka tana nazari akan karfen tama da ke ga jihar sokoto ta yadda zai iya taimakawa kamfanin sarrafa karafa na ajakuta gwamna aminu waziri tambal ya ce ko bayan kasancewar kashi 85 cikin 100 na jama'ar jihar sokoto manoma ne haka ma allah albarkaci jihar da albarkatun kasa waɗanda kan iya ciyar da jiha da ma kasa baki ɗaya a gaba ko da waɗannan kaɗai aka bar mu to tilas mu iya tsayawa mai amfani da su mu bunƙasa jihar mu har ma mu tallafawa arzikin ƙasa shirye muke mu haɗa hannu da ma'aikatar bunƙasa karafa ta ƙasa akan duk wani abu da zai kawo ci gaban sokoto to sai dai aikin na haƙar ma'adanai yana tattare da kalubalaye kamar yadda sakataren ƙungiyar masu haƙar ma'adanai ta ƙasa reshen jihar Sokoto Ibrahim Aliyu ya bayyana. Tun da yanzu kana iya a wuri kirda doka kai amma kaga ga ga abubuwan kayan zamani ba a fara da abu sai an auna an ga cewa akwai shoran da kuma irin ƙasa daga ruptuwa tana hallaka mutanen mu wasu ma wannan abin na sa suna samun shakku wurin yin wannan aiki. masana tattalin arziki kamar dr fa'i shehu na jami'ar usman dan fado da ke sokoto na ganin cewa da yake an daɗe ana neman masu saka jari a wannan haujin amma har yanzu ba su zo ba ya kamata gwamnati ta nuna misali kafin wasu su zo suka jari daga kasashen waje. To yanzu shi kuma wannan da ya zama albarkatun ƙasa ake son a dibi hanyar da za a yi a ciro su ga irin wannan kasashen namu da muke nema mu ga cewa an shigo an yi sana'a cikin kasashen mu domin a sa mutane aiki yi dole gwamnati ta ɗebe wasu abubuwa daga cikin kuɗaɗen da take samu ta asasa wa'annan wuraren daga baya za ta iya cire hannunta ta ba wa 'yan kasuwa su zo a yi da su daga baya in ma za ta cire hannunta ne a sayar da hannun jara a sake komawa a kafa wata masana'anta an jima jihar sokoto tana nuna albarkatun ƙasa da allah baiwa jihar a taruka da dama amma har yanzu shiru ake ji duk da yake gwamnati ta yi ta faɗar cewa akwai kamfunan ƙasashen waje da ke da sha'awar zuwa domin saka jari a wannan haujin a jihar sokoto muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya A da Muhammad Nasir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. ku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin masu sauraron mu adadin da ke son jin tarihin mai martaba marigayi sarkin zazzau mafi daɗewa bisa karagar mulki wato sarki na goma sha takwas Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi cikawa ranar Lahadi 19 ga watan nan na Satumba. sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyi kan tarihin ƙasar burkina faso to bar mu fara da ci gaban tarihin marigayi mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris wanda allah ya yi rasuwa ranar lahadi 19 ga watan nan na satumba idan ɗimbin masu sauraron mu waɗanda har yanzu wasu suke ci gaba da turo mana saƙonnin neman jin tarihin sarkin na saurare ga wakilin sashen hausa na muryar amurka a kaduna isa lawal ikara da ci gaban ansoshin da ya samo daga masanin tarihi na na cibiyar arewa house kaduna dr salisu bala wanda za mu dan koma baya mu dora daga inda yake cewa a kudancin kaduna idan yi magana ba sa sabawa har an kai lokacin da suka waye gari ya ko waɗannan da ya gwamnan jihar kaduna yana kiran mai martaba sarki a matsayin uba me ya jawo haka suna da bambancin addini suna da bambancin kabilanci amma sarki bai fasa taimakon shi wurin tabbatar da ya cimma nasara a matsayin shi na gwamnan jihar Kaduna ba har shi yasa idan ya je fada sarkin eh, sarki yake durkusawa baya zama akan kujera amma yana matsayin gwamna yana da dama da zai cire mm, sarki amma kuma ya dauke shi a matsayin uba ka gani saboda me saboda gudunmawa da wannan sarki yake badawa ba tare da la'akari da bambancin addini ko bambancin kabilanci ba kaga samar da zaman lafiya a yankin kaduna da kewaye yana ɗaya daga cikin muhimmiyar gudummawar da ya bada idan ka duba ya shawarwar rikici tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyuka ya je da kanshi wani lokaci ya yi saƙo ya tura aje a warware rikici da ke faruwa tsakanin manoma da kuma fulani ya sha zuwa musamman rikici da ya kamari a jami'ar abu wanda babu jami'a kamanta a duk faɗin afirka wurin girma da yawan ɗalibai da kuma irin ilimin da ake badawa akwai lokacin da aka waye gari wasu mutane suka taso sai sun durkusa da wannan jami'a saboda ci gaban da take da shi musamman 'yan kudancin najeriya dinnan me ya faru rawar da ya taka wurin tabbatar da an samu zaman lafiya jami'an nan ta ci gaba Allah kaɗai ya san iya adadin shi wanda har yanzu gashi ana cin gajiyar wannan abubuwa sannan maganar zeda zarin education authority development authority uh, agency wanda aka kafa an kafa ta ne da yawun mai martaba sarkin zazzau bawan Allah nan ya jawo manya-manyan mutane na lardin zazzau da waɗanda suke wajenta don su tallafa ma mutane masu karancin karfi wurin bunƙasa ilimi da kuma tafiya wajen ƙasa ma da manya-manyan jami'o'in da ke cikin ƙasar nan a tallafa musu su samu dama da za su yi karatu don idan sun dawo za su raya gidajen su yi mai martaba yana da wata hikima guda ɗaya a tunanin shi shine yau idan aka waye gari kai dan talaka ne ka zo ka yi ilimi to a tunanin shi wannan gida fa ya ɗaukaka saboda wasu malamai suna cewa ilimi yana ɗaukaka gidan da ko kango babu idan baka da mulki a shi tunanin baka da mulki baka daga cikin waɗanda za su gaji sarauta kuma kai ba mai kuɗi ba to kada a hana ka damar samun ilimi to idan ku ilimi ya samu mulkin zai zo arzikin ma zai zo kamar yadda annabi suleiman aka yi masa aka zace ya zaɓi ɗaya cikin uku sai ya zaɓi ilimin sai aka bashi mulkin duniya sai aka bashi arzikin duniya gaba daya saboda aka hikimar mai martaba sarki alal shehu idris shine idan aka ba mu talakawa ilimi tare da sana'o'in hannu wanda za su dogaro da kawunansu wallahi wata rana za a wayi gari waɗannan mutanen da ake mai da su ba komai ba wata rana su ne za su zamanto komai to shi yasa ya ba da karfi wurin maganar ilimi zai shi yasa zaka ga idan ka duba fannin lafiya kafa shika asibitin shika yana da hannu a ciki waye ministan a lokacin Dalhatu sarki ta bida ya jawo shi ya nuna mishi ga abin da za a yi kuma aka yi aka kai ga nasara maganar samar da ruwa ruwan sha a zaria yana da hannu a ciki yanzu ga shi an waye gari project din yana nan kuma ba shi a raye amma kuma zai ci gaba da amfanin al'umma to abubuwa da yawa za a tuna shi musamman idan ka duba za ga sarki ne wanda ya yi da abu guda biyu abu na farko shine ya yi da mai jama'a hidima ya hana kanshi don ya hidimta ma jama'a dama an ce shugaban al'umma shine mai hidimta ma jama'a to ya yi da wannan theory din abu na biyu kuma ya yi da je duk inda ya kamata ya je don ya jawo ma jama'a alkhairi dan an ce shugaban jama'a shine mai amfana ma al'umma so ya daɗe yana amfana ma jama'a yankuna daban-daban. Wato dakta ashe dai akwai aiki wajen cike gurbin wannan sarki. Akwai aiki ba dan kaɗan ba saboda me shi babu inda ya bari ne. Idan ka duba bangaren noma babu abin da bai yi ba na kokarin yadda za a yi ya jawo hankalin jama'a musamman malamai waɗanda suke rige da almajirai su koma noma. noman nan da suke yi shine zai tallafa musu ya sa su tsaye da kafafuwansu su kuma dogaro da kawunansu ba tare da ana shi musu cin mutunci ba idan ka duba da kyau duk gidajen na malamai na cikin lardin kasar zazzau sarki sarki ah, dr shehu idris ya rike su hannu biyu dubi gidan sheik abdulkadir zaria waye ke tafsiri a masallacin gidan sarki kalifan gidan ne sheik sani kalifa ka duba in ka duba za ka ga gidan sheik ladan sharaihu ya rike su idan ka duba limamai akwai irin abubuwan da yake yi na ta bayan kasa wanda labari ne yake zuwa mana bayan rasuwar shi cewa ga irin gudunmuwar da yake badawa a kai gidaje ta bangaren kuɗi kayan abinci da sauransu gidan su maji isaka gidan su shek malam na iya da sauran waɗannan bayan allah da allah ya karɓi rayuwarsu gidan su shek shitu kusfa zaria duk yana kai taimako da gudunmawa ta bangaren taimaka ma al'umma shi gidan shege huza zaria duk waɗannan mutanen ya biya rike su hannu biyu saboda yana tunanin a duniyar musulunci babu malamai irin waɗannan kuma yana da ga cikin abubuwan da ya yi wurin jawo hankalin wa'insu malamai waɗanda babu su a lardin zazzau a wancan lokaci su zo su zauna a kasar zazzau don ci gaba da amfana ma mutane musamman mahaddada alkur'ani marubuta alkur'ani marubuta littattafai da sauran abubuwa makamantan waɗanda saboda haka gudunmawar da ya bada gaskiya bizibillahi samun wanda zai cike gurbin nan sai an sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin burkina faso idan waɗanda suka yi tambayoyi na baya-bayan nan kai har ma da waɗanda suka fara wato irin su bala muhammad damban da garba na halikan ba da dai sauransu na saurare har yanzu dai ga basanin tarihin nan na arewa house dr salisu bala da ƙarashin amsoshinku wanda zai ɗora daga bayanin shugabancin ƙasar da cewa daga baya aka samu wasu shugabanni aka samu wani da ake kira national colonel sangule lamizana Shi ne ya jagoranci kasar a wannan lokacin. sha hudu ga watan yuni na shekara ta dubu da tara da saba'in mutanen kasar burkina faso suka haɗu shi ma kuma ya sake jawo wani juyin mulki na daban wanda a wannan lokaci ne aka samu wani irin tsari sojoji da farar hula suka haɗu suka gudanar da mulkin kasar a shekara ta dubu da tara da saba'in da bakwai bayan an canza zarin mulkin aka sake zaben shi lamizana Zana ya zamanto shugaban kasa na hakika karkashin mulkin farar hula. Hmm. Wannan ya tabbata shekara ta dubu ɗaya da dari tara da saba'in da takwas. Bayan nan aka sake samun wani yanayi na tashin tashina tsakanin wato ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da ɗalibai suka zo suka ci jerin gwano a titi suna tarzoma saboda ba sa son gwamnatin saboda halin mabi da suka shiga ciki. To daga baya aka samu wani yanayi wanda aka samu wani juyin mulki a 25 ga watan Nuwamba na shekara ta 1980 wanda ya samar da wani colonel ake ce masa Saye Zabo wanda shi shine juyin mulkin wato shugaban kasa Lamizana wanda ba a zubar da jini ba ya kafa kwamiti na shugabancin kasar ƙarƙashin jagorancin sojoji da sauransu sannan daga baya shi wannan kwanan zabo din ya fuskanci matsaloli da dama shi ma a wurin ƙungiyoyin ma'aikata da kungiyoyin 'yan kasuwa da ɗalibai wanda aka yi masa juyin mulki bayan shekara biyu da darewa kan mulkinsa wannan ya tabbata kenan a watan nuwamba bakwai ga watan nuwamba na shekara ta dubu da dari tara da tamanin da biyu wanda shi major dr jane baptiste quadrago shi ne ya ma wannan shi kuma juyin mulki da daga baya ana nan ana nan aka samu wasu waɗanda suka ɗauko ra'ayi irin na ƙasar rasha wato mulki irin na gurguzu. aka samu wannan saboda ba don komai ba sai don saboda abubuwan da suke faruwa a makarantu da abubuwan da suke faruwa a sassa daban-daban na duniya ya sa manya-manyan littattafai da kanana suka shigo kasar daga kasar rasha da kuma kasar china aka samu wasu daga cikin ɗalibai suka karanta a makarantun sojoji da makarantun jami'o'in kasar wannan shi ya haifar da masu son juyin juyi hali a tabbatar da mulki kan turbar tsarin gurguzu Gargashin hmm. captain thomas sankara wanda a lokacin an zaɓe shi a matsayin wato prime minister a watan janairu na shekara ta dubu ɗari tara da tamanin da uku amma daga baya da matsi ya matsi tare da taimakon wani da ake ce masa captain blaise campore da sauran wayansu mutane wanda suke goyon bayan thomas sankara sai aka yi mulki na hudu wanda shi ya tabbata shekara ta dubu ɗari tara da tamanin da uku shi wannan juyin mulki shi ya samar da thomas sankara a matsayin shi na shugaban kasa daga baya sai aka kashe shi thomas sankara a sha biyar ga watan oktoba na shekara ta dubu da tara da tamanin da bakwai sannan sai aka daura blaise kamfore a matsayin shugaban kasa bayan nan ya yi shekaru da dama yana kan mulki shi wannan blaise kamfore din ya canza tsarin mulkin sai ya tabbatar ma da shugaban kasa zai yi shekara bakwai ko daga shekara bakwai ya koma zai shekara biyar amma kuma babu canji babu tsarin da zai sa kuma shugaban kasa ya sake dawowa to bayan sun koma nan sai aka sace zaben shi saboda constitution din an tsara shi daidai da abubuwan da shi blaise kamfore yake da shi a watan nuwamba na shekara dubu biyu da goma kaga ya shekara biyar yana mulki kenan shi blaise kamfore ya sa aka sace zaben shi kuma a wani tsari na shekara biyar bayan kuma dama can shekara biyar din ya kamata a yayi a ce ya sauka mm. ya nuna cewa ya doke abokin takararsa wanda ake kira hama arba diallo wanda shine ya zama na biyu hmm. a watan afrilu aka samu wani tashin hankali da ya karya gadon bayan mulkin shi blaise kamfore a wannan lokaci daga dan aka samu wani da ake kira general hanore traore ya ba da sanarwa cewa an sauke wato blaise kamfore daga kan mulki aka samu sabon shugaban kasa yakubu isa zida sana'ar watan sha bakwai ga watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da sha hudu aka samu wani civilian wato farar hula da ake kira Michael Kafando aka zabe shi don ya maye gurbin Zida a matsayin wanda ya rage kasar bayan an rubuce gwamnatin Blaise Compaoré kuma an samu jin mulki wanda bai yi tasiri ba wannan ya faru a sha shida ga watan Satumba kenan na dubu biyu da sha biyar. Mm. Wannan shine dai takaitaccen tarihin wannan kasa da ake kira Burkina Faso Wace asalinta ana kiranta da Kofa To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin masanin tarihi Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wanda ya haɗa mana sautin Haili Hailu da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Dan wasan Najeriya da ke taka leda a kungiyar Chelsea ta Ingila Victor Moses na kai hanyar barin kungiyar zuwa kungiyar Spartak Moscow ta kasar Rasha a zaman aro na tsawon kakar wasanni. Moses mai shekaru 29 bai daɗe da dawowa Chelsea din ba bayan zaman da ya yi na ɗan lokaci a kungiyar Inter Milan ta kasar Italiya wanda ya kare a karshen kakar wasanni da ta gabata. don kafin wannan ma moses ya yi zama aro a kungiyar fenerbahce ta kasar turkiya inda ya buga mata wasanni ashirin to sai dai duk da yake yana da sauran shekara ɗaya a kwantaragin sa da chelsea mai horar da 'yan wasan kungiyar frank lampard ya fito fili ya bayyana cewa moses baya cikin tsarin sa a wannan kakar wasannin matashin dan wasan ingila da kuma kungiyar manchester united marcus rashford ya sami lambar karamawa ta MBE ta masarautar Birtaniya sakamakon kokarin da ya yi na taimakawa iyalai masu karamin karfi. Rashford ɗan shekaru 22 ya yi fafutukar ganin gwamnatin Birtaniya ta ci gaba da baiwa yara 'yan makaranta abinci kusan su miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a lokacin hutun zaman gida na annobar coronavirus a cewar masarautar ta Birtaniya. Rashford ya taka muhimmiyar rawa wajen fafutukar neman ganin gwamnati ta dawo da ci gaba da ciyarwar bayan ta dakatar da ita a sakamakon barkewar annobar COVID-19. dan wasan ya rubuta wasiƙa zuwa ga prime minister birtaniya yana mai bayyana irin halin da shi kansa ya fuskanta sakamakon ya tashi ne a cikin iyali masu karamin karfi da kuma yadda samar da abincin ga yara 'yan makaranta yake da matukar muhimmanci wajen karfafa iyalai masu karamin karfin haka kuma rashford bai tsaya nan ba domin ko shi ma ya kafa gidauniya da ta tara kuɗi fiye da fam miliyan ashirin inda ya samar da karin shirin ciyar da yara da ke cikin iyalai masu karamin karfi ta hanyar haɗin gwiwa da gidajen sayar da abinci matashiya 'yar ƙasar poland iga shuwantek ta kafa sabon tarihi na kasancewa mace ta farko da ke mataki mafi kankanta da ta yi yunkura a lokaci daya ta lashe babbar gasar tennis ta french open shawantek mai shekaru goma sha tara da take a matsayin mace ta hamsin da hudu a jadawalin mafi fitan 'yan wasan tennis mata a duniya ta doke 'yar kasar amurka sophia kenin a wasan karshe ta gasar ta roland garros da turmi biyu a jere a yau asabar wannan ya bata damar daga kofin babbar gasar tennis na farko a tarihi haka kuma ta kasance mace mafi karancin shekaru da ta lashe gasar tun daga monica sales da ta lashe gasar a shekarar 1992 a halin da ake ciki kuma a gobe lahadi za a fafata wasan karshe ta gasar ta french open ta maza tsakanin manyan giwaye novak yakovic da rafael nadal wannan ne karo na 56 da waɗannan gwarazan za su fafata fiye da kowaɗanne mutane biyu a tarihi kuma wannan ne karo na tara da za su gwabza a wasar karshe ta babbar gasa ta grand slam nadal na fafatukar lashe babbar gasa karo na ashirin domin daidaicewa da tarihin dan kasar switzerland roger federer yayin da shi kuma Djokovic yake neman lashe babbar gasa ta goma sha takwas domin kusantar Nadal mai kofuna goma sha tara. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC. A gaida Murtala Faruk sanyin yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Kasar Koriya ta Arewa ta baje kolin wani makami mai linzami wanda masu shari harkar tsaro suka ce kamar na kera ballistic ne mai iya ratsa na nahiyoyi. hada da wasu nau'ukan makamai yayin wani faretin sojin kasar da aka yi a tsare a ranar asabar alamu sun nuna cewa makamin mai linzami shine mafi girma da kasar ta kore ta arewa ta taba nunawa abin da ya sa masu sharhi da dama suka yi amanna cewa wani sabon makami ne wanda a farkon shekarar nan shugaban kasar kim jong un ya alkawarin kasar za ta samar shugaba kim ya sa ido a lokacin gudanar da faretin wanda na daga cikin jerin bukukuwan da kasar ke yi na cika shekara 75 da kafa jam'iyyar workers party mai mulki a kasar ta koriya ta arewa To masu sauraro baki ɗaya abinda ya ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya gabatarwa sai kuma Haidu haili da ya haɗa mana shirin. Ni Hadiza Chadi ke cewa a huta lafiya. Ma